to insha Allah za mu ɗora a kan darasinmu na tafsirin suratu zukru jiya mun kwana ƙarshen aya ta sittin da shida. faɗin Allah maɗaukacin sarki hal yanzuru na illar sa'ata an ba su tattan wakum la yashkurun Allah ce kafirai waɗanda suka juya ma addinin musulunci baya Allah ya ce ba abinda suke jira sai kawai alkiyama ta zake musu kwatsam Allah yake ba su an karam ma'ana duk wanda ya bauɗe ya juya baya ga barin Allah ya juya baya ga barin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya juya ma addinin musulunci baya bayan an mishi wa'azi wa'azi ya iske shi Allah yake to ba abin da yake jira sai kawai ya ga alkiyama ba abin da yake jira kawai sai ya ga ajalinsa Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka za mu tashi a farkon ayata 60 da bakwai Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce Allah maɗaukacin sarki ya ce al’akillahu bi ma’ana al’ahibba’u masuya الأكلاب جمع من خليل الخليل هو الصديق الحميم مسوي نقد تقد سوية يردباء إيا رب قرية خباء إيا رب دوتيا أبين دوان من كيرشي نوان نمي أبين دوان من كيرشي نوان نمي وان نمباي يدعي جوية بايا موان نمي Allah ya ce al'akillahu masoya na ƙuddaƙud yau ma'idin a ranar alkiyama ba a buhun liba'adin aduhun sashinsu Allah ce zai zan abokin gaba matashi illal muttaƙin Allah ce wadda ba za su yi wannan gaba a ranar alkiyama ba Allah ce sai wadda suka kulla soyayyarsu a bisa tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah jama'a mafahimta al'akillahu Allah ya ce masoya na kudda kud yawma a wannan rana ta alkiyama ba'dhum li ba'din aduwwun sashin su zai zama abokin gaba masashi illal muttaqin Allah ke sai masu tsoron Allah wadda suka kulla abokantaka wadda suka kulla soyayya da ƙauna a bisa son Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce su ne kawai ba za ta ɓaci musu ba a ranar alkiya jama'a mun fahimta soyayya da kiyayya sha'ani ne na Allah alwala wal bara'u aslun min usuluddin soyayya da kiyayya yana ƙarƙashin tauhidi ba a soyayya sai da izinin Allah kuma ba a kiyayya sai da izinin Allah ba a soyayya da kiyayya sai da izinin Allah izinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a mun fahimta to amma duk soyayyar da aka kullata duk ƙaunar da aka ƙullata duk ƴan uwantaka da aka ƙullata matuƙar ba an ba ne. a bisa yardan Allah ba an ba ne. a bisa yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an ba ne. a bisa turba na imani Allah ce za ta rikide a ranar alkiyama ta zama gaba da iyayya Allah ce illal muttaqin sai kawai masu tsoron Allah wanda su sun gina nasu ne akan takawa da tsoron Allah in kwamin mai da soyayya da iyayya ana sa shi ne a ma'auni na shara ba an baka dama duk wadda kake so kawai ku je ku yi soyayya ba ba kuma an baka dama duk wadda ka ga yi gaba da shi ka je ka yi iyayya da shi ba musulunci bai baka wannan dama akwai ma'auni da ake auna soyayya da kuma girman soyayya akwai ma'auni da ake auna kiyayya da kuma gwargwadon yadda za a yi kiyayya jama'a mun fahimta shi yasa annabi ya ce alaihi salatu wassalam salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman ay wajada bi sababihinna halawatal iman annabi ya ce akwai waɗansu ɗabi'u guda uku akwai waɗansu sifofi guda uku duk wanda ya siffanta da waɗannan sifofin annabi ya ce sanadiyar siffantansa da su annabi ya ce zai ɗanɗana ɗanɗanan imani zai ji zaƙin imani a ransa na farko an ya lahu wa rasuluhu a habba ilaihi min masu kuma ya zama Allah da manzan Allah su ne mafiya soyuwa a gun mutum sama da waninsu kowane ne ya zama yadda kace son Allah kake son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsara yadda kake son komai na biyu annabi ce, wa an yuhibbal mar'a la hibbuhu illa lillah kuma mutum ya zan yana ƙaunan wani amma ba abinda sa yake ƙaunansa sai don Allah jama'a mu fahimta wa an yuhibbal mar'a la hibbuhu illa lillah ya zan yana son ɗan uwansa yana ƙaunar ɗan uwansa annabi ya ce amma ba abin da ya sa yake ƙaunarsa annabi ya ce sai don alaƙar ɗan uwansa da Allah ta yi kyau tsayuwar ɗan uwansa kan sha'anin addinin Allah ya kyautatu to wannan ya sa yake nuna mishi soyayya annabi ya ce wa an yakara an da filkufur ba da an qadahu Allah minhu kuma ya ƙi ya ƙyamaci komawa cikin kafirci bayan Allah ya tsamar da shi daga kafircin kama yakrahu an yi fil nar kamar yadda yake ki a jefa shi auta yadda ba ka so a jefa ka auta to ka ƙyamaci komawa cikin kafirci ko wani mummunan aiki jama'a mun fahimta daga cikin mutane bakwai da annabi ya ce Allah zai musu sutura a ranar alkiya zai sa su cikin ƙarƙashin inuwar al'arshi a ranar alkiyar wa rajulani tahabbatin lahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi da mutane biyu da suka kulla soyayya mana in uwantaka abokantaka amma sun kulla ne saboda Allah don neman yarda tahabbatin lahi wata il a wajen wa'azi suka haɗu tahabbatin lahi wata il yana ƙaunarsa ne saboda ƙwararren makarantin alƙur'ani lahi suna soyayya ne saboda ƙaunarsu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam son su ga addinin Allah ya haɗa su annabi ya ce suka rayu a haka kuma suka rabu a haka annabi ya ce to waɗannan suna ƙarƙashin inuwa na al'arshin Allah ranar alƙiyama, ƴan uwa mun ji duk soyayyar da ba a haɗa ta akan wannan turbar ba Allah a Qur'ani yace za ta rikide ta zama gaba a ranar alƙiyama, Allah ya tsare mu kasan doktor wani soyayyar su soyayyar tim ne na kwallo wannan dan barcelona ne wannan ma dan barcelona ne sanadiyar soyayyar wannan yana goyon bayan chelsea wannan ma dan chelsea ne sanadiyar abokantakan da soyayyar Allah ya rufa mana asiri Allah ya mana wani sanadiyar kenan sun haɗu ne tim ɗin kwallon da suke goyon baya tim ɗin ‘yan uwantakansu alaƙarsu haɗuwarsu bisa soyayyen ƙullo ko soyayyar ɗan ƙullo Allah ya samu dace kai da kace da addini kai da kace da annabi kai da kace da littafi kai da kace da mahalicci ka gagara sanin ma'auni na rayuwarka ka gagara sanin ma'auni na rayuwarka kuma malam duk yadda ka ga wani mutum namu a nan yana goyon bayan wani tim na kwallo duk yadda kaga yake son tim ɗin, duk yadda ka kaga yake son wani ƙwararren dan kwallo a tim ɗin, shi dan kwallon dan gaban ku wanda yake ci muku kwallon wallahi inda za a ce mishi da kai da karansa wanne yake so zai ce karansa duk yadda kaga kake son wani dan bol shi dan bol din inda za a ce mishi da kai da karansa ya zaba zai zabi karansa a kanka banda wahalar banza ne kake banda rashin sanin manufar rayuwa na je gareji na kai gyaran mota na tsaji waɗansu suna musu ƙwallo sai na ce maɗan uwansa kai da muka bi ku har gida muka ci ku kai sai ka ɗauka ƙwallon an yi ne a bauchi ko kuma a Ningi <laughs> ƙwallon ku an yi ne a spain amma wai yana ce ma wai mun bi ku gida mun ci ku wai san din ma ya zama garin su wai duka wannan soyayya ce ma yanzu wannan ba wahalar da kai bane wannan ba wahalar da kai bane kai din da ka nace akai wallahi malam inda za a dauke ka a baka albashi shi wanda kake ganin gwaninka ne a ƙwallon a ce an biya ka albashi ka dinga rike mai takalman kullu zai ce baya wannan ba wahalar da kai bane ba cutar da kanka ba ne haka ne rashin manufa ne ma to ana gina soyayya ne akan son Allah da manzon Allah sallallahu alaihi Annabi ya ce wa an yuhibbu al-mar'a la yuhibbu illa Ya yaso wanda zai so kuma ba wani abu yasa yake son sa ba sai don Allah wadda ya yarda zai yi soyayya a haka zai dubi makiyin annabinsa ya ce masoyinsa ne ba zai yi ba to wani soyayyar soyayyar jam'iyyar idan ka ga ana gaba za a iya ɗaukan 'yan ta'adda su farma wannan malam dalilin gaban saboda jam'iyyar su ce ta siyasa ba ɗaya ba inda wancan zai dawo jam'iyyar su to ya zama masoyi yanzu ma'aunin gaba jam'iyyar siyasa ma'aunin soyayya jam'iyyar siyasa yanzu ya kamata a ce musulmi haka yake rayuwa ya kamata a ce musulmi yana irin wannan rayuwa bai kamata waɗanda suka riƙe waɗansu abubuwa kuma bayan Allah soyayya ce lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya tashi zai yi wa'azi wa mutanensu daga cikin abin da ya gaya musu game da rike gumaka da suka yi suke bauta musu koma bayan Allah annabi Ibrahim yace na san soyayya ce yace na san soyayya innama takassum min dunillahi ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقال النبي إبراهيم يتي إنما اتكستم من دون الله أوثانا يتي إياكا ababen da kuka rike kuma bayan Allah nan gumaka ne al'ausan jam'i ne na alwasan alwasan duk wani abu da ake bauta mishi ba Allah inna takassun min dunillahi Ya yace waɗannan ababa da kuka rike kuke bauta musu koma bayan Allah gumata ne mawaddata bainakum fil duniya. Ya yace soyayya ce kawai ta karfi a tsakaninku a nan rayuwar duniya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ranar alqiyama sashi zai kafirce ma sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da sashi zai la'ani sashi wa ma'awakumun nar makomarku duka wuta wa malakun min nasirin kuma ba ku da wanda zai taimake ku a ranar ƙarƙiyar jama'a mun fahimta annabi ibrahim ce soyayya ce soyayya ce amma tun da soyayyar an gina ta ne akan barna ma yawmal ya ce musu ranar ya furu ba'dukum bi ba'din sashi zai kafirce ma sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da sashi zai dinga la'antan sashi wa ma'awakumun nar duka makoman kuta. wuta wa malakum min nasirin kuma ba ku da wanda zai taimake ku a gaba ga Allah ranar alkiyama to jama'a kun ga dalilin da yasa za sashi zai kafirce ma sashi sashi zai la'ani sashi makomarsu za ta zama wuta ce saboda soyayyar an gina ta ne akan barna jama'a mun fahimta domin ka'ida annabi ya ajiye almar'u ma'aman ahabba yawmal qiyam almar'u ma'aman ahabba yawmal qiyam kowane mutum na tare da masoyinsa a ranar alkiya jama'a mun fahimta to mutanen banza suna soyayya ne da mutanen banza mutanen kirki suna soyayya ne da mutanen kirki amma mutanen kirki ba su soyayya da mutanen banza jama'a mun fahimta Allah a cikin alkur'ani ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minatu mu'minai maza da mu'minai mata ba'aduhum awliya'u ba'adin Allah ce sashin su majibanta ne masoya ne ga sashi inji ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Allah ce saboda suna umurni da alkhairi suna hana mummunan aiki suna umurtan junansu da alkhairi kuma suna hana junansu mummunan aiki wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah wa yu'tuna zakata suna bada zakan dukiyansu wa yuti'una Allah wa rasula suna da'a ma Allah suna da'a wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam ulaika sayarhamuhumullah Allah ya to waɗannan Allah zai ji kansu ina jama'a mun ji mu'minai majibanta ne masoya ne na juna suna umurtan junansu da alkhairi suna hana junansu mummunan aiki amma mu'mini bai taimaka wa makarnaci jama'a mun fahimta inna allaha azizun hakim lalle allah bagwaye ne mai hikima ai ko banu isra'il na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa Allah ya la'ance su shine yadda suke kyautata alaƙa da maɓarnata a cikinsu jama'a mun fahimta Allah ce lu'inan na kafaru min bani isra'ila

Allah ya ce, Lu'inan lalina kafaru min bani Isra'il, Allah an ci waɗanda suka kafirce daga cikin banu Isra'il. Ala lisani Dawud, a harshen annabi Dawud, alaihi salatu wassalam. Ma'ana, Allah ya tsine musu albarka a cikin zabura ta annabi Dawud. Wa Isa Maryam, Allah ya tsine musu albarka a harshen annabi Isa ɗanna na Maryama a cikin linjila. Kamar wani ne ya ce Allah, menene dalilin wannan tsinuwan Allah ce zalika bima asaw wa kanu ya'tadun wannan tsinuwan ya shafe su ne saboda sabo da suke yi da kuma ta'addanci da suke yi Allah menene ta'addanci yace kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu la yanha ba'dhum ba'dan an munkarin fa'aluhu sashi bai hana sashi barna to balle kuma a ce kai tarayya da mabarnaci jama'a mun fahimta to soyayya ana yin ne don Allah idan mutum matsarnaci ne to gwargwadon kusancinsa da addininsa gwargwadon jibantarsa gwargwadon nisansa da addininsa gwargwadon gudunsa da za a yi jama'a mun fahimta idan mutum mutumin kirki ne nagartacce ne to ana so a ganka da shi ko da yaushe domin annabi ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya albarka cikin abokantaka ko kawance da mutumin kirki doka ma annabi yace la tusahib illa mu'minan annabi yace kar kai aboki sai da mu'mini ma'ana mutumin da ya tsaya akan da'a mako jama'a mun ji la tusahib illa mu'minan to mutumin kirki ana so ya zama abokinka makusancinka ana ganin ku tare to wannan kuma ba mutumin kirki bane amma dai musulmi ne to albarkacin musulmi ne yana da kalmar shahada to duk da haka yana da hakki a kanka na jibanta to amma ana jibantansa ne gwargwadon rikonsa da musulunci jama'a mu fahimta wata daba ce ta yan tsara sukar, to kar a dinga ganin ka a cikinsu, amma in ba shi da lafiya ya ka je ka gaishe shi wani ya ji shi lafiya Allah ya baka sauki sai ka wuce ka fita kuma ba za ka zauna ka ce bari ku yi hira da shi gwargwadon kusancinka da shi gwargwadon kyautatuwarsa da kyautatuwar addininsa gwargwadon nesa-nesa da shi gwargwadon nesa-nesansa da addininsa da kuma riko da addininsa jama'a mun fahimta? to amma kuskure ne mutum ya sallamar da kan da tunaninsa akan barna akan abinda ba shi bane ba wanda yake siyasa ta manufa shi kullum yana duba mai wa zai tsare mishi aqidarsa da kuma al'umma. haka ne ko ba ta ko a ina mutumin kirki yake matukar ya kyautatu manufarsa ƙidunsa makomarsa aƙida ce mai kyau matafiyarsa matafiya ce mai kyau mutumin kirki ne idan akwai jam'iyya mai angulu in a mai angulu yake sai ka kada mishi kuri'a idan kuma wanka ne kai kasan ba mutumin kirki ba ne zai iya cin amanar al'umma laifi ne ka je ka koyi ba? laifi ne ka je ka koyi ba? da kiki ne kawai yace siyasar jam'iyya da kiki ne kawai yace siyasar jam'iyya ana duba wane ne na nagartacce wane ne zai taimaki al'ummar ku wane ne ke da tausayin al'ummar ku wane ne zai iya farfado da rayuwar al'ummar ku ko a ina yake sai ku je ku zaɓe shi haka ake idan jam'iyyar a gidanku aka kafa ta in mutumin banza ya tsaya ku yi watsi shi ku tafi abu? a yanzu kan siyasa ai alhamdulillah tunda mutane sun an fara koya musu hankali yanzu kan ai kowa yana ji a jikinsa ko very good kowa yana ji a jikinsa eh haka ne kuma ku je ku sake yin siyasan dubu ishirin dubu ishirin da biyar haka ne rashin tunani ne rashin tunani ne sai mutane su yi group sai a yi kungiya sai a je a ba su miliyan biyu ko miliyan uku wannan miliyan biyu ko miliyan uku ba zai iya sa ku je ruwa firamaren anguwanku ba zai sa ku bai sa ba me yasa ba a gyara muku firamaren anguwanku ba wannan miliyan biyu da kuka yi kungiya aka ba ku zai muku bohol biyar a anguwanku ba me yasa ba a zo anguwanku an muku bohol ba saboda an fahimci ba ku da tunani mai kyau za a ɗaibe ku yuyuyu saboda an san bukatar ku ci to cin ma yanzu ina kuka same shi haka ne wane ne aka bashi dubu biyar yanzu bai biya dubu goma sha biyar bashi ba akwai babu to rashin tunani ne mutum in bai san bashi da manufa a rayuwa to bai san ya zai renin manufarsa duk abin da ka saka a gaba annabi ya ce fa innan nasara ma kowace nasara da hakuri ake cin mata kar ka ɗauka yau ko gobe don zaka samu gida ko mota ka ɗauka zaka yi kifuwa ɗaya kwale amma ka gina manufarka in ƴaƴanka sun amfani abin baka amfana ba kai nasara ko baka yi ba kai amma in ka ce damuwarka ka lale ka fa aljihunka to da ka gani da ka gani in dai waɗannan marasa tausayin ne za su yi maganin ka in dai waɗannan marasa tausayin ne za su yi maganin ka a bar yaran ku babu karatu kowa ya gudu duk wanda ga ɗan shi a firamarin gwamnati kawai sai in ya shiga halin kagari kai in ka ga mutum ya bar ɗansa a primary ko secondary school na gwamnati to kawai ba yadda zai yi ne yana samun ƙofa to malam in masta ɗansa baya makarantar da yake masta, kai an kulla gaskiya principal makarantar da yake principal ɗin ɗansa baya makarantar an kulla gaskiya to duk da haka ba za ku yi tunanin ya za ku samar makanku kyakkyawar makoma ba dubu ishirin ko mota me za ta maka motar za ta shekara maka hudu ne shekara nawa za a yi ana mulkanka motar za ta kai karshen gwamnatin da za a mulke ka ne ku je ku yi sai suna da gishiri suna da sugar suna da sabulu ku kuma kuna da talauci da bakar wahala haka ne haka ne to wacce yake da manufa kullum yana tare da gaskiya yana goyon bayan gaskiya ba tare da ya kalli gaskiyar nan yar garinsu ne ko ba yar garinsu ba daga ina ta zo in dai gaskiya ce na tare da ita ko ɗan ina ne shi in mutumin kirki ne mai tausayin al'umma ne naka ne kuma ko a garin ku yake idan ba shi da kirki bai kamata ka goyi bayansa ka ɗora shi akan al'umma ba Allah yake al'akilla masoya wadda suka kulla soyayya suka kulla ƙauna alaka amma ba akan alkhairi ba yau mai irin a ranar alkiyama ba'duhum li ba'din aduwwun sashin su makiya ne ga sashi illal muttaqin Allah ya sai wanda suka gina alakar akan bin dokokin Allah da tsare dokokin Allah ma'ana sai masu takawa masu bin Allah masu bin dokokin Allah Allah ce su ne soyayyar su ba za ta ɓaci musu ba a ranar alkiyama Allah ya samu a cikinsu to Allah sai ya ce musu ya عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين يا عبادي الله سيتي يا باينا لا خوف عليكم باب tsoro akan ku yau wala antum tazanun kuma ba za su yi bakin ciki ba in ji Allah to wannan alakan ba a ciri ba akan ta ba an ciri ba ba ta rikide ta zama gaba da kiyayya a ranar alkiyama waɗannan bayin Allah da suka kulla alaka suka yi soyayya don ƙaunar Allah don neman yardan Allah suka kulla alaka suka yi soyayya akan gaskiya ranar alkiyama ran da za ta ɓaci ma wadda suka yi soyayya da ƙauna akan barna su waɗannan mutanen kirki Allah sai ce ya ibad ya ku bayina la khawfun alaikum la khawfun alaikum yau a yau din ranar alkiyama Allah ya ce ba tsoro akan wala antum tazanun kuma ba za ku yi bakin ciki ba idan an ce alkhawfu shine tsoron wani abu da kake tsammanin zai faru da kai alhuznu shine bakin cikin da shi kuma ya wuce a bayanka in ka tuno shi yana daga maka hankali jama'a mun fahimta kana tuna cewa lokacin kana ofis kana da direba motarka da safe sai an wanke amma yanzu sun da kai ritaya da kyar kake samun na shiga ke na fit to yanzu abin da kake tunawa ana ta mishi alhusudu abin kuma kake tsoron zai faru akwai yiwuwan juyin juya hali to wannan kuma ana ta mishi alkawar to Allah sai ce la khawfun alaikum al-yawm a yau ba wani tsoro ba wata barazana da za ta taso ta fuskance ku wala antum tahzanun kuma ba ku da wani abu da za ku yi bakin ciki a duniya wai ka ce ayya da ka mutun nan yanzu gashi ka bar abu kaza Allah ya ce babu duk abin da zamu baka ya fi alkhairin abin da ka bari a rayuwa inji Allah jama'a mun fahimta an ci riba ko ba ci riba ba kamar wani ne ya ce Allah to su wane ne waɗannan bayi da za ka ce musu babu tsoro a kanku babu bakin ciki a kanku Allah ya ce allazina amanu sune waɗanda suka yi imani bi ayatina da ayoyinmu wa kanu muslimin kuma suka kasance musulmai wadda suka mika wuya wadda Allah suka mika wuya wa dokokin Allah da ma'amun ko to Allah ya samu a cikin su Allah ya samu a cikin su sai Allah ya ce musu kuma Thank يطاف عليهم من وأكواب وهم فيها ما تشتهيه وفيها وفيها وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون تلك الجنة التي أورثت التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة to bayan Allah subhanahu wata'ala ya ce musu babu tsoro ba bakin ciki a kanku sai kuma ya ce musu udkhulul jannata Allah sai ce ku wuce ku shiga aljanna antum wa azwajukum tuhbarun da ku da matanku yau za a faranta muku rai in ji Allah jama'a wannan fa duk ana magana ne da wanda suka kulla alaka a duniya tsakaninsu da Allah suka kulla alaka a duniya akan kyakkyawar tafiya suka kulla alaka don neman yardan Allah ba wata suka kulla alaka a kan barna ba jama'a mun ji ko Allah sai ce udkhulul jannata ku wuce ku shiga aljanna antum wa azwajukum da ku da matayenku tuhbarun za a faranta muku rai yau a gidan aljanna Allah ke yi alaihi to za a dinga dawafi a kansu a gidan aljanna ba akwai wildanul mukalladun ba waɗannan wildanul mukalladun matasa ne da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye su a gidan aljanna domin su dinga sabis na yan aljanna yadda muke zaunan nan sun kewaya kanmu sun kewaya sun kewaya duk abin da kake bukata a inda kake nan haka wannan zai zo da wannan wannan ya zo da wannan wannan ya zo da wannan wannan ya zo da ga ka kuma ga matarka a jeji sanadiyar kulla alaka mai kyau a rayuwar duniya abokantaka kan yarda Allah Allah ya samu nufi Allah sai ya ce udukulul jannata ku wuce ku shiga aljanna antum wa azwajukum da ku da matayenku tuhbarun za a faranta muku rai yau a cikin gidan aljanna yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab Allah ya ce za a dinga cewaye kansu a cikin gidan aljanna bi sihafin min zahabin da waɗansu farantai na zinare wa akwab da waɗansu kofuna na zinare inji Allah jama'a mun fahimta za a zo da kwanuka na zinare kofuna na zinare ana kewaye kansu kasan dai kofin zinare kwanon zinare ai ka san ba abincin wasa ne a cikin shi to malan ka duba fa ka dubi abinda da Allah yake mu mu kulla alaka tsakanin mu don Allah don neman yardan Allah mu kulla in uwantaka tsakanin mu da Allah don amfanar junan mu da kuma biyayya ma Allah mu yi nasiha mu junan mu mu umurci junan mu da alkhairi mu hana junan mu munanan aiki mu yi soyayya akan haka Allah ya ce zai mana waɗannan kyaututtuka yutafu alaihim Bisihafin, min zahabin wa akwab Allah yake ana kewaye kansu a cikin gidan aljanna da kwanuka da farantai min zahabin na zinare wa da kuma kofuna na zinare wa fiha ma tashtahihi anfusu kuma a cikin aljannan Allah yake akwai duk abin da rai ke sha'awa Wata wa a Ayyunu da abinda ido zai ji daɗi ya more in ya gani Allah ya akwai shi a cikin azu abinda ido zai gani ma an yi tanadin shi ba ci ake ba a akalla ne ido ya ji daɗi ya more Allah ce shi ma akwai shi a aljanna to aka ma ido tanadi ma balle mai ido jama'a mun fahimta shi ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi doka a cikin hadisi yace la tashrabu fi aniyati adh wal fidda annabi yace ce ku yadda kar ku kuskura ku sha wani abin sha a cikin kofi na azur wala ta'kulu fi sihafiha kar kuma ku ci wani abu a cikin akwashi a cikin kwano a cikin plate na azurfa in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fa innaha lahum fi duniya. Allah ce na kafirai ne su ɗana nasu a nan duniya wa lakum fil ku in kun je lahira a ciki za a dinga ba ku abinci in ji manzo salatu to zinare ne da azurfa kagaran gashe ce yutsafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwab ana kewaye kansu a cikin gidan aljanna Allah ce da akusa kwanuka na zinari da kofuna na zinari to a cikin suratul insan kuma sai ce wa yutsafu alaihim bi aniyatin min fiddatin قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها سبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم إذا رأيتهم منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس الخضر وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا إن هذا كان لكم جزاء الله يشي ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت تواريخ الله يشي أنا تواتي أكن أن الجنة ولدان المكلدون سكي سكومو أرب ونن أرب ونن bi aniyatin min fiddatin Allah ce da waɗansu container waɗansu kofuna min fiddatin na azurfa kanat kawarira Allah ce wadda waɗannan kofunan waɗannan kofuna na azurfan Allah yake na gilasai ne kawarira min fiddatin gilas ɗin shi kuma na azurfa ne kun gane ko azurfa ne aka sarrafa ta aka mai da ita gilas to a wannan da wannan gilas din aka yi kofuna yan kwa fahimta wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin Allah yake ana tawafi a kansu da waɗansu kofuna ana raba musu kayan shaye-shaye kofuna ne Allah yake na azurfa kanat kawarira wadda waɗannan azurfa su kuma an yi su da gilashi ne kawarira min fiddatin waɗannan gilas Allah yake na azurfa ne kaddaruwa takadira su kuma wildan mukalladun sun kimanta gwargwadon abin da ake bukata kafin suke kawo masu wa kaunafi ya ka'san Allah ya ce a cikin waɗannan containers ɗin ana shayar da 'yan aljanna wani irin marmaro wani irin ruwa wani irin madara wani irin jiya kana mizajuwa zanjabila abinda ake haɗa shi kafin a basu su su sha abinda ake garwaya su da shi Allah ce ana garwayawa ne da zanjabila ainan Allah ya ce wani irin marmaro ne fiya a cikin kulolin tusamma salsabila da ake ce mishi salsabila kaji sunan margadi wa yatufu alaihim wildanul mukalladun Allah ya ce ga wildanul mukalladun suna ta tsawafi akan yan aljanna idza ra'aitahum Allah ya ce idan ka kaga wildanul mukalladun hasibtahum lu'lu'am mansura sai ka dauka lu'lu aka zuba a gidan aljanna yaro ne yana zaune idan ka hangi yaron sai ka dauka lu'lu aka tara sai ka je sai ga yaro ne yana motsi yana komai to yaron da yake sabis a gidanka ma kamar lu'ulu'u to ina kuma mai gida wa ya tofu alaihim wildan wallahi mana duk wannan abin za mu ribuce shi da izinin Allah in mun cire son zuciya a rayuwa in mun cire son zuciya wallahi babu abin da ba za mu rabu da shi na wahala daga ran da mutumin kirki ya mutu annabi ya ce ya rabu da wahala har abar daga ran da mutumin banza ya mutu annabi ya ce to a ranar ya fara shiga wahala wahalan duniya wasa ya gani wa yatufu alaihim wildanul mukalladun Allah ce wildanul mukalladun suna dawafi akan yan aljanna idza ra'aitahum idan ka gansu hasibtahum lu'lu'an mansura sai ka dauka lu'lu'u ne aka zuba aljanna wa idza ra'aita thamma Allah ce kuma idan ka hangi can gaba ra'aita na'iman wa mulkan kabira Allah ce sai ka hangi ni'ima da mulki mai girma Aliyahu siyabu sundusin khudurun wa istabraq Allah ce kuma sama da su ganin suturan su koraye na gidan aljanna sundusin wa istabraq harir ne mai laushin da mai kaurin inji wa a asawir min fiddati kuma an musu ado da mundaye na zinari inji kasan daga cikin haɗuwa a aljanna mutum ya haɗu. akwai waɗansu warewari da ake san shi a duniya ne malam kiran da aka maka warwaro da zai ma kyau ba zubin aljanna ba za ka haɗu ba sai da waɗannan warewari wa hullu a sawi da mintis da ke wa sakahun rabbuhun sharaban ƙagura ubangijinsu ya shayar da su wani abun sha mai tsarki shine ruwa da madara da zuma da giya na aljanna Allah sai ya ce musu inna hadha kana lakum jaza'an duk abin da muka ba ku nan sakamakon ku ne wa kana sa'ayukum mashkura ay wa kana sa'ayukum maqbula Allah zai ci aikin ku ne yaka kaga aiki shi ke zama sanadi na samun wannan rabo mu tashi mu yi aiki tsakanin mu mu tashi mu yi aiki tsakanin mu to kaga duk abin da Allah ya ambata a cikin suratul insan yana ambaton ana kewaya su ne da farantai da kofuna na azurfa to anan kuma Allah sai ce yutafu alaihim bi sihatin min zahabin ana kewaye kansu da farantai na zinare wa akwab da kofuna na zinare wa fiha ma tashtahihi al-anfus a cikin aljanna akwai duk abin da rai ke so wa talabbul a'yun da abin da ido ke jin dadin ganin abin da aka sa a cikin aljanna abdullahi dan abbas yace duk abin da kaji an yi taɗi a aljanna yace kawai kwatance Allah ke ma mutane duk abin da kaji ana taɗinsa akwai a gidan aljanna abdullahi dan abbas yace kwatance kawai Allah ke ma mutane domin su iya gane zancen da ake idan an ce gado don ka gane kwanciya ake yi a kansa kishin jida ake yi a kansa ba wai don gadon aljanna na da alaƙa da gadon da ka taɓa sani a duniya idan an ce kofi an ce kofi ne don ka gane wani kwantaina ne da ake shan abin da ake sha a aljanna da shi ba wai don kofin aljanna na da alaƙa da kofin da ka sani a duniya idan an ce matashi an ce filo an ce filo ne don ka gane misali jama'a mun gane duk abin da ka ji an ambata aljanna amma kwatance ne da wadda ka sani domin ka iya hararo amfanin wancan amma ta kudu ko ta arewa ta gabar ko ta yamma babu alaka tsakanin wancan da wannan in ba a suna ba idan ta yi karama Allah ya ce falata Alamu nafsun ba wata rai da ta isa ta iya sani ta hararo ta yi kirdado ma'ufiya lahun min ƙurrati a abinda aka yi tanadi mai ‘yan aljanna na jin daɗi Allah ce ba ran da ta isa ta hararo annabi ya ce in kun shiga aljanna za ku ga abin da ido bai taɓa gani ba za ku ga abin da kunne za ku ji abin da kunne bai taba ji ba za ku ga za ku ga abin da a tunani bai taba faduwa a zuciyar ɗan adam mana duk da ka dake cewa aljanna akwai ƴan mata akwai ƴan mata wallahi suna suka hada kawai mata ne amma in ka je ka ga matan aljanna ba su da alaka da waɗannan mata da muke tare da su a duniya suna ne kawai ya hada su annabi yace inda matar aljanna ɗaya Allah zai ba ta dama ta leƙo fiskanta ta kalli duniya mazan duniya su kalle ta annabi ya ce duk maza za su yi kwandem a sanadiyyar kallonta to kai kuma aka ce za a baka saba'in malam to malam waɗannan ababa da muke karantawa yaushe za ka bari son zuciya ya zo yana yi duk abin da ka gani duk inda za ka bi Allah addini sai ka danne zuciya annabi ya ce ita aljanna an kewaye ta ne da abin da rai banki iyamun laili sai ka daure azumin na filfili sai ka daure sadakoki sai ka daure ka yi infaki karatun alkur'ani sai ka daure ka yi haddan alkur'ani amma daga lokacin da ka yarda ya zama ɗabi'ar ka ya zama halinka to shi kenan sai ya zama al'adarka to kuma Allah ya buɗe ma zuciya kenan kuma ka rabauta kenan duniya da lafiya idan kuma ka biye ma abin da zuciyarka take so na farko dai bukata ba za ta biya ko za ta biya ba za ta biya ba bukata ba za ta biya ba bukata ba za ta biya ba babu ranar da burin dan adam ke karewa a rayuwa babu ranar da burin dan adam ke karewa a rayuwa Allah ya ce yutafu alaihim bisihatin min zahabin wa akwab wa ma tashtahihi anfus wa taladdu ayun wa antum fiha kalidun Allah yake kuma kudin nan madawwama ne a cikin gidan aljanna wa tilkal jannatu allati uristumuha Allah sai ce to wancanan aljannan nan ga sanan da kuke cikin ta allati uristumuha wadda aka gadar muku da ita bima kuntum ta'malun an gadar muku da ita ne saboda abinda kuka kasance kuna aikatawa jama'a ina da kun ji aiki suka yi ko Allah ya ce ga aljannan mun gadar muku da ita bima kuntum ta'malun saboda aiki da kuka aikata mai kyau a rayuwar duniya lakum fiha fakihatun kaseeratun Allah yake kuna da ƴaƴan itatuwa na marmari masu yawa min a akulum wanda daga gare su za su dinga kazan duk inda kaje aljanna baraka ji ana magana wani abinci a'a shinkafa ko ƴaƴan itatuwa ne na marmari wala mi tsayir min ma tahun namun tsuntsaye irin waɗannan kai da kai tafiya wa in a ce ga hurun in haka ne a suratu sa'ad Allah yake cewa wa inna lil muttaqina la husna ma'a ina fiya لهم كثرة القرب أتراف عظمة إن هذا لرزق Allah ya ce, wa inna lilmuttaƙina la husna ma'ab, Allah ya ce lallai ga masu tsoron Allah, masu kiyaye dokokin Allah, Allah ya ce suna da kyakkyawar makoma, Allah ya samu a cikinsu. jannatu adani mufattahatan lahumul abwab Allah ya ce aljanna ce ta zama ga kofofinta an bubbuɗe ta kota ina shiga da fita kawai in aljanna ce mutaci na fiya Allah ya ce suna kirkishin gide a cikin gidan aljanna ya una fiya bi fakihatin kasiratin wa sharab suna ta kira a kawo musu ƴaƴan itatuwa na marmari kala kala masu yawa wa sharab da kuma kayan shaye-shaye wa inda hu kasiratu tarfi a tarab Allah ya ce kuma inda suke ga 'yan matan hurun in a kusa da su waɗanda suke taɗaita ganinsu a kan mazajensu, domin ita matar aljanna ban da mijinta kowa bai dame ta wa inda hun kasira ta a tarab Allah sai ya ce musu haza matu a aduna liyawmin hisab wannan shi ne abin da aka muku alkawari za ku same shi a ranar hisabi ma'ana ranar alkiyama inna hadha la rizquna Allah yake kuma duk abin da kuka gani inna a cikin aljanna arzikinmu ne ma lahu min nafade Allah yake kuma baya kare mu don kar ma ka ce bari abi a hankali Allah ce ma lahu min nafade Allah ya samu dace Allah yake lakum fiya fakiyatun